Irin soyayyar nan mai zafin gaske, reply ta yi masa da "I love you more". Ta ajiye wayar tana murmushi har mimu ta fito daga toilet ta same ta. Shigowar 'yan matan jiya ya saka ta mantawa suka shiga hira har zuwa lokacin da suka yi breakfast. Sannan suka fita raka Ammi da za su wuce a lokacin. Ba su haɗu da shi ba don su iyakar su ƙofar sashin su. Suka mata sallama suka juyo ciki. Bayan da tafiyarsu da kamar awa biyu wata babbar mata 'yar ƙwalisa kana ganin ta kasan tana hutawa ta shigo. 'Yar gayu ce sosai suka gaisa da Umma sannan Umman ta kira yarinyar da suke tare mai suna Amira ta ce da kai ta wani ɗaki a cikin fat ɗin. Can ta kai ta ita kuma Umma ta kira Aisha suka fita tare zuwa ɗakin inda matar ta baje kayan aikinta masu yawan gaske ga ta. Umma ta ce kawai ta juya tana barinsu. Gaishe ta Aisha ta ta amsa tana mata murmushi. Za ki iya kira na da Kaula, zan miki gyaran da ke kanki za ki san kin haɗu, insha Allahu za ki yi mamakin yadda za ki koma. Jinjina kai kawai Aisha ta ta yi murmushi tana wani tunani a ranta. A ranar kuwa suka fara wasu kalolin turaruka da aka dinga saka ta wanka da sosai da ta gaji. Kafin su fara aikin gyaran jikinta, fatarta tun a ranar ta sauma sauyawa, ta dinga fitar da wani sirrataccen ƙamshi mai sanyin daɗi da ratsa zuciya. Duk yadda ya so su hakan ya ƙi ya ƙi yiwuwa. Gaba ɗaya matar da aka ɗauko domin gyaran ta kafa ta tsare ta hana shi ganin ta sai dai ya yi mata magana a WhatsApp. Ta yi ta masa dariya idan ta ji voice ɗinsa yana mata ƙorafin shi fa ya gaji, bai shirya wa hakan ba. Kafin ka ce menene, ne, ta yi masifar sauyawa. Farinta ya sake fitowa sai dai a wannan karin yayi yi wani kala mai kyau da ta nuna gyaran da take sha. Kullum Rafik na manne da Uncle Muhammad. Tun tafiya su dadi, tun da dama tare aka tafi da Khalid a nan yake samun labarin ƙuruciyar Aisha. Ya yi ta dariya idan suna waya ya yi ta faman ta Hakan na masa daɗi ƙwarai. Kamar yadda al'adar bikin aure take a ƙasar ko a yankin haka 'yan uwan Muhammad ɗin suka shirya wa Aisha. Kamar kowace 'ya da take a gidan. Wani uncle ɗin Aisha ne ya sanar da Rafiq a kan ta su kasancewar Sudan ƙasa ce wacce Musulmai suka fi yawa, kuma al'adunsu da dokokinsu sun ci gaba da wanzuwa tsawon zamani. Bikin aure a Sudan yana ɗaukar tsawon kwanaki kuma daga ango amarya kowanne yana da rawar da ya kamata ya taka. Aure a Sudan yana da ɓangarori muhimmai waɗanda su suka kasu kashi uku na rana, sa rana, shirye-shirye da kuma shagalin biki. Shagalin aure a ƙasar Sudan yana kwashe kwanaki da dama inda ango da amarya suke taka rawa mabambanta. Aure a Sudan yana da ɓangarori uku, sa ranar aure, shirye-shirye da kuma asalin shagalin bikin. Sudan ƙasa ce wacce Musulmai suka fi yawa da shagulgulansu ba su canza ba tsawon shekaru duk da dai akwai ci gaba da aka samu na zamani. Duk wasu shagulgula a bikin Sudan ana yin su ne kamar yadda Musulunci ya tanada. Ana sa ranar aure ne a Sudan bisa yadda bisa yadda dangin ango da amarya suka amince kuma hakan bai saba wa dokokin musulunci ba. Ko dai ganin juna suka suka fara soyayya ko kuma haɗa su aka yi. Iyaye ne suke zama don su tattauna lokacin da bikin zai kasance. Ango yana gabatar da wani abu ne don kowa ya san yana neman aure zuwa ga dangin amarya. A al'adance shanu ake kaiwa amma yanzu kuɗi ake bayarwa. Kai shanu dangin amarya yana nuna ƙulla ranar aure. Lokacin bikin auren kuma sai ango ya ƙarasa cikasa shanu don shagalin auren. Shirye-shiryen auren yana kamawa shukan gidan iyayen amarya ne gaba ɗaya an kula suna karkata akan amaryar ne, kuma ƙawayenta da ‘yan uwanta suna taruwa domin shirin gyara fatar amarya da inganta kyawunta kafin ranar aure. Za a fara ne da gyaran gashin kanta da kuma ƙamsasa fatarta. Ana shagali ranar lalle don har minti ake rabawa kuma ana waƙe-waƙe yayin da ake zana fulawoyi masu kyau a hannayen amarya da ƙafafunta. A Sudan, sun yarda da cewa hakan yana korar shaiɗanun aljanu. Ranar ɗaurin aure ango yana bayyana a gidan iyayen amarya, da za ta gaishe shi. Shi kuma kamar yadda al'ada ta tanadar zai nemi izinin shiga gidan daga wurinta. Bayan ta amince sai a yi masa iso zuwa ga amaryarsa da baƙin da suka halarci bikin ɗaurin auren. Ɗaurin auren yana faruwa ne bayan ma'auratan sun sumbaci ƙafafun iyayensu don buƙatar albarkarsu. Ana yi ana waƙoƙin yabo da yi musu fatan alheri daga nan za a tafi da ango da amarya zuwa gidan da za su zauna inda za a yi shagulgula kafin kowa ya watse. Al'adar ta ƙayatar da Rafiq matuƙa Ya yi kuma na'am da ita a take ya ba da kuɗi aka siyo shanu a matsayin step na farko idan za a yi aure. Sai kuɗi masu tsoka domin yana ganin ko me ya yi a kanta bai faɗi ba. In fact ya kamata ita ma a yi mata kamar yadda aka yi wa duk wata 'yar gata kuma 'yar dangi. Bangaren gyaran fata da gyaran gashin kan komai ya kammala babu abin da ke fita daga jikinta sai ƙamshi mai daɗin gaske. Ita kanta soyayyar kanta ce ta kamata. Ana gobe shagalin da aka shirya aka yi mata zanen lalle mai masifar kyau. Wanda bata taɓa ganin irinsa ba kamar da cinye hannuwan da, da ƙafar saboda kyau da suka yi. A ranar ya matsa wa Mima kan lalle sai ta kawo masa matarsa ko a sace ne don ya gaji da gafararsa bai ga ƙaho ba. Shi gaba ɗaya wai ma ji ya yi al'adar ta ishe shi haka. Tunda a sharaɗin babu hana masa ganinta. Dariya kawai Mimu take masa ya yi kicin kicin da fuska. Da daddare Umma na can cikin gida ana shirya abubuwan da za a raba a goben tare da shirin gabatar da Aisha ga sauran dangi. Mimu ta same ta a ɗaki suna tare da su Amira suna hira. Ta ja da suka fito falo ya aka yi. Yaya ne wallahi dan Allah ki tausaya masa mu je ki gan shi. Kin ga fa babu kyau irin haka ku fa already an ɗaura auren ba wai yanzu za a ɗaura ba. Mu je ki raka ni to su Umma ne ai. Au wai ke ma kin yi ɗinsa? Haka amma kike nuna kamar baki damu ba. To so kike na zauna na yi ta rusa kuka ina kiran sunansa? Ke daɗi na da ke baƙar magana idan ban rasa idan ban fasa raka ki ba ba suna na Maryama ba. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Na je ƙarshe wallahi na yi kewar handsome husband ɗina. Iye. Ta ja baya tana sake kallonta. Ke ce ko ku canja ki aka yi ne? Ban sani ba. Ta kai mata bugu suka saka dariya. Babban mayafi ta koma ɗaki ta ɗauko mata bayan ta fiffesa tare a jiki. Ta yafa zuwa saman fuskar da sannan suka tafi. Tunda suka doshi wajen gaban ta ke faɗuwa ɗan damƙe hannayenta tana ta yi. Jin wani filin mai wuyar fassarawa. Nakin Mima ta yi kamar wanda yake jiran kofa yake jikin kofa ya buɗe da sauri. Ya sauke ajiyar zuciya yana riƙo hannunta, thank you ƙanwata, na gode sosai, ki jira ki. Dariya ta kawai ta juya shi kuma ya ja ta zuwa ciki. Sai can sai can da ƙafa ta ɗauke sannan ya rako ta a kan lalle jibi za su wuce ta shirya ta faɗa masu umma to kawai ta ce masa ta shige da sanda. Amma ashe umma na ta dakon jiran shigo, wata kuwa suka yi kicibis. Kunya kamar ta yi me? Ta kira ta kamar wacce rana suka zauna ta ci gaba da mata nasiha da nuna mata dabarun zama da miji lafiya. Tsafta na ƙara ƙauna da soyayya mai ƙarfi domin kuwa tsafta na sanya nishaɗi da jin daɗi. Tsafta cikon addini ce, kar ki ga kawai akwai masu aiki, ki saki harkar kula da muhallin mijinki. Ki zama mai ƙwazo sosai wajen gyarawa sannan ki iya kwalliya da ado na ɗaukar hankali. Kar ki zama za a idon mijinki. Yarda da miji a kodayaushe shi ne shugaba. komai talaucinsa kuwa dole ne a yi masa biyayya a duk abin da bai saɓa wa Allah ba. Idan kika yarda da mijinki shine shugaba a kanki sannan kika yi ƙoƙari wajen kyautata masa, za ki ji daɗin zama da shi domin babu abin da namiji ke so irin ka ba shi sa a matsayin shi na mijinka. Allah ya yi miki albarka ya baki zaman lafiya da mijinki, ya zaunar da ku lafiya ya kaɗe duk wata fitina a tsakaninku. Amin Umma. Ta ce tana matse kwallo da ta taru a idonta ɗaki ta wuce ta kwanta da yingine. Tana tunanin abubuwan da suka faru da ita a baya da yadda kuma rayuwarta ta sauya a yanzu gaba ɗaya. Da safe aka tashi da shagali sosai. Ba ka jin komai sai tashin kiɗe-kiɗe da bushe-bushe irin na sarauta. Shiryawa ta cikin kaya masu kyau irin na al'adarsu. Aka yi mata kwalliya kaɗan very light saboda yanayinta su Mimi duk dogayen riguna suka saka baƙaƙe. Suka yi kwalliya su ma sun yi kyau sosai kamar ƙasa ce suka gudu. Gogon ma yana can cikin shigar dogayen riguna na maza farare sai aka yi masa naɗi irin nasu. Ya yi kyau shigar ta karɓe shi sosai. Ya dinga murmushi yana jin su wani daban. A wani haɗaɗɗen waje a cikin gidan aka shirya taron da ya samu halartar mutane da yawa, dangi da abokan arziki. Gefen da mazan ke zaune daban sai matan ma daga nasu bangaren suna fuskantar maza. Kowa a zazzaune, Rafiq na gefen Uncle Muhammad yana murmushi. Kowa ya zo su gaisa a lokaci. A lokacin Ivy, Sa'id, Mudan da Emma suka ƙara, ƙaraso dama ya faɗa musu tun kafin ranar. Ai kuwa suka shiga cikin shagalin sosai abin ya ƙayatar da su matuƙa. Idanun Ivy na maƙale da Mimi da ta sake canza masa kasancewar ya jima bai ganta ba. Rafik na lura da shi ya murmushi kawai yana fatan su daidaita daga nan shi kuma ya samu ya cika alƙawarin da ya yi da zuciyarsa na rama wa Ivy ɗin karamcinsa. Shayi aka soma sha kowa a ɗan ƙaramin kwaf ɗin nan inda Emma da Sa'id suka dinga sha suna ƙarawa a cewarsu ya musu ƙanƙanta kofin. Dariya kawai Ivy ya dinga yi musu don tunda suka taho ya sun kwanta masa har suka yi sabo sosai. A nan ya gane yadda Rafik ya ɗauke su kamar 'yan uwansa na jini. Mutane ne masu amana da sanin ya kamata, suna kuma ƙaunar Rafiq ɗin da zuciya ɗaya. Fatan su kawai imaya musulunta hakan zai fi ƙarfafa abotar tasu. su. Khalid ya bidiyo kol ya ɗaga yana amsawa. Ce mishi ya koma cikin wajen ya saka shi a handsfree kamar ba zai yi ba. Ya harare shi ya koma ya miƙa wa Aibi yana zama a wajensa don ba zai iya da shiriritar Khalid ɗin ba. Hankalin kowa ne ya koma kansa ya musu sallama suka amsa gaba ɗaya sannan aka yi shiru. Ya soma magana cikin sassauƙar Hausar da ya san kowa zai fuskanta. Yawan tsofaffin ango da amarya fatan alkhairi sannan ya ce yana da kyautar da zai gabatarwa da amarya a matsayin gift ɗinsa. Ta mai baki Rafiƙa yana juyawa wajen da suke zaune ya kalle ta ita ma a daidai lokacin ta kalle shi. Suka haɗa ido ya kashe mata idon yana sakin murmushi. Me wai Khalid yake cewa ne? Ya tambayi Sa'id da ke kusa da shi jin wajen ya kaure da hayaniya. Kyautar dan ƙarerriyar mota ya wa amarya a matsayin gift ɗinsa. Lallai sannin shi. Kawai ya ce ya sake kallon ta ya karya action ɗinta. Farin cikin da ya gani shi a fuskar da ya saka shi farin cikin shi ma. Ya gane Khalid ya yi hakan ne domin ya koya masa yadda ya kamata ya yi. ya kansa ya yi yana ayyana nasa kalar surprise ɗin da zai mata. Daga shi sai ita sai dai ta kira su Umma ta ba su labari. Bayan an natsa da murnar dangarariyar mota wadda aka nuna hotonta tana can Najeriya kowa ya ba da haɗuwar Talata ce. Daga nan aka nemi amarya da ango su tashi aka shiga yi musu hotuna masu kyau da tsari mimuna daga gefe. Tana yi musu nata a wayarta. Ivy ya matso gefenta ya yi mata sallama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ta amsa tana ignoring ɗinsa. Sake gyara tsayuwarsa ya yi sosai ya ce kai hal. Ana tamam. Ta sake amsa masa a gajarce bayan ta kalle shi ta gabe mata zubi da kalar 'yan Sudan ɗin ba amma kuma yanayin gaisuwarsu ya yi mata. Sake juyawa ta da sauri da ta tuna ta gane fuskar sai kuma ta rufe baki da sauri ta ce la la ya ce shi ba yana dariya ina wuni lafiya lau mu sai ya yi shiru ita ma ta ci gaba da abin da take yana tsayar har aka gama aka ce amarya da ango su koma su zauna suka zauna aka ci gaba da shagali Dangin mahaifin da suka dinga fitowa kowa na son nuna bajintar shi a kanta. Kyaututtuka ta sha su ba kaɗan ba sai kuɗi mai yawan gaske don har ba ta san adadinsa a dunkule ba. A gajiye aka tashi kowa na yabawa. Wanka kawai suka yi suka kwanta kowa ya yi sai da safe suka bubbuɗe kyaututtukan suna yabawa. Ta ɗauki wasu ta rarraba wasu Amira sannan ta ba wa Umma da sauran matan gidan. Sai Mimu da ta ce ta ɗauki abin da take so. Haɗa kayan suka yi waje ɗaya Mimu za ta fara kowa. Za ta fara Mimu za ta fara komawa gida sannan ta bi su Ammi can. Ita kuma da Rafiq Saudiya za su fara zuwa tunda ta fi kusa da su daga nan su wuce sauran wuraren da za su. Zuwa ta yi ta samu baban a ɗakinsa a daren ranar ya sake ɗora mata da nasiha. Sannan suka sha hira su dama can ɗin akwai shakuwa mai ƙarfi tsakaninta na babanta. Tana son shi sosai domin ya san duk abin da take so kafin ma ta faɗa. Daren ranar ne Umma ta yi mata maganar sarƙar da har ga Allah tunaninta ya sauka daga kanta. A nan take jin ai sarƙar na hannun Khalid kuma da zarar su Ami sun dawo za a yi abin da ya dace. Wa shekari ta tashi sukuku duk kewar Umma ta fara kama ta. Ta yi zamanta a wajen ta ta yi zamanta a wajenta ba amma kuma babu yadda za ta yi. Wajen shiryawa ma kamar ba ta so haka ta shirya cikin shigar doguwar riga black and golden da ta dace da ita. Ta yi light makeup ta zauna suka yi breakfast tare da Umma da Mimi. Suna cikin breakfast ɗin Salama shi ta saka ta daina tauna tauna wainar kwan da ta saka a bakinta. Umma ce ta amsa sannan suka shigo su biyu shi da Ivy. Yana sanye da manyan kaya farare har da babbar riga. Hannun rigar cikin Hannun rigar cikin gajere irin wanda maza ƴan gayu ke yayi, ƙafarsa sanye da safa baka Ya tako zuwa ciki, aibi na take masa baya. Umma sannu da gida. Ya ce yana ƙoƙarin zama a ƙasa. Barka dai Rafiq, an tashi lafiya, lafiya lau. Umma ina kwana? Lafiya lau Ibrahim. Ka zauna a saman mana, kar ku ɓata kayanku. A'a nan ma yayi Umma ba komai, a'a ku tashi dan Allah ku tashi. Tashi suka yi Umman ma ta tashi tana ficewa daga ɗakin ma baki ɗaya. Good morning beautiful, ya ce yana komawa ƙasa wajen da take a zaune. Da sauri Mimu ta tashi kunyar yayin nata na kama ta. Allah ya ya kai ko menai ya ce yana hararta. Kin ga bari na je wajen sa Amira kafin ku tashi tafiya. Ki kira ni. Tsaya ni mu je tare. Aibi ya ce shi ma yana miƙewa. Ina kwana ta gaishe shi tana daga zaunen tana murmushi. Lafiya lau amarya. Lafiya lau murya oga, dariya dai ta saci cikin Rafiq ɗin da shigarsa ta kusa tafiya da ita. Fita suka suka bar musu ɗakin ya sake matsowa yana rage muryarsa. Baby kin ganki kuwa? Kamar Balarabiya masha Allah. Ka yi kyau kai ma really? Dama maza suna yin kyau ne sosai ma suna yi. Amma dai ba kamar mata ba ko? Suna fin matan ma lallai to na gode da wannan compliment ɗin. Yaushe za mu tafi? Ke ma kin matsa mu tafi ko? Da sauri ta girgiza kai a aba haka nake nufi ba. Wai dama Umma ce ta tambaye ni. Lakace mata hanciyar yana dariya to sanne da waskewa. An iya pretending bayan na san wannan cuteness ɗin nawa ya riga ya gama. Ya gama da ke kin ga hanci sweet La imana eh na ji ranar kina faɗa ai. La'ila ni yaushe na faɗa ranar nan dai. Dariya ta ta gane tsokane ta yake yi ya kama ta yana jijiya shi yana kallon lallan da ya To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba na kasancewa tare da ni Maman